Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha takwas ga watan Maris na shekarar da biyu filin namu na nishadin waƙoƙi ne wasannin gargajiya da girke-girke. haka yake zara ki ce yau filin namu na kunshe da abubuwa daban-daban tabbas aminatu yau mun yi tattaki zuwa filin wasannin gargajiya a kano sai kuma muka karasa jamhuriyar nijar domin nishadin waƙoƙi to filin girke-girken kuma fa kwantar da hankalinki shi ma muna tafe da abinci mai tsinka yawo lallai ki ce da yau duk a kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya kanin dabo inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta tuntuɓi wata mawaƙiya 'yar asalin ƙasar jamhuriyar Nijar. Da farko za ki gabatar mana da kanki. ok um, salamu alaikum jama'a masoya maza da mata kamar yadda kuka sani sunana Maryam Yusuf wacce kuka fi sani da Marishu Nijar kenan insha To Maryam, Mary, um, a ke a harkar waka wacce kike yi hip hop kike yi ko kwa blues? Eh to gaskiya ba na hip hop waka ce nike yi gaskiya na fi yawan yin waka normally amma na taɓa yin hip hop so ɗaya na yi hip hop so ɗaya. Me ya ji hankalin ki har kika eh, tsunduma ga harka ta waka? Eh to gaskiya waka abu ne wacce na taso nake da burin yi tun ina yarinya kusa in ce eh, tun ina yarinya kuma akwai wata mawaƙiya da nake mugun so gaskiya tun ina yarinya sosai insha Allah ina mugun san wannan mawaƙiya shi yasa kawai na shiga harakan waka insha Allah wace ce ita mawaƙiyar da kike mugun so eh, to da yake dai kwaya ya santa so ita umma sangare ta umma sanga mawaƙiyar nan ta ta mali eh ta mali eh uh-huh. to muna batun kamar shekaru nawa da kika fara waka eh yanzu gaskiya shekara hudu kenan da na fara waka mm. shekara hudu Um, da kika fara waka kowane mawaki da nashi labarin wani lokacin da ya fara a gida yana fuskantar tsangwama da sauransu shin ya labarin naki yake? Eh gaskiya ni ma na fuskanci kalubalai da dama saboda lokacin na shiga hakakan wannan wake-waken na samu kalubalai da dama da na fuskanta saboda mutanen abokanai mutanen gida zuwa dai abokanan da ake mu'amala da su haka me za shiga waka ke mace mene na ta ba haka bane ra'ayi ne ina son ra'ayin abu kuma sai na yi ake ka korafi a gidan mu mu waka ga cewa ne ne ne ne gashi gashi gashi gashi so gida dai a fari ba su amince na shiga harakan ba Ma daga baya da suka dawo suka ga lalle abun yana da muhimmanci kuma da na fara yin abun suka gani abun um, mai muhimmanci ne saboda eh, sun ga hanyar da na doka hanya ce gaskiya wacce za a cewa ba irin wacce hanya ba ce ta batanci kamar yadda suke nufi suka ga alhamdulillah sai suke bar ni na yi kwanti na ci gaba insha Allah yanzu dai alhamdulillah ba wani abu wanda yake damuna tsakanina da mutanen gidanmu. Mutanen waje kuma fa? eh to mutanen waje da yake dai har yanzu dai korafin baba kai ba yake suna ta kawai kashe kunne na ne yake kawai shiga yuka nan yi ta aiki na amma so akwai da dama wa'anda wa'anda da can sun suke maganganu. yanzu kuma da suka ga abin da nake yi mai muhimmanci ne irin kuma su ne suka dawo kuma suna yaba abin da nake yi dan adam kenan dama haka suke da abin da zaka yi a rayuwa sai ka danna zuciyanka. ka sa hakuri a gaba sannan za a cimma nasara insha Allah. Da wace waka aka fara? Eh na fara waka ne da wata waka ta mata insha Allah da ita na fara. Ya take a rera mana. Mai rawa dangi ɗana mu ne kun ji mata mu sama mata mata kenan aka yi wa waka. Eh mata aka wa waka insha Allah. To banda ita wacce ce bakan damiyar ki? Eh bakan damiya ta gaskiya ita ce wakar iPhone wacce na yi. Ta iPhone? Eh, eh ta iPhone. Me yasa aka yi wa iPhone waka? Eh to gaskiya na tsaya ne na yi nazari na ga abin da duniya take yayi a yanzu. na ga iphone ne saboda kusan in duk duniya nan kowane gari iphone ne kowa yake yara manya tsofi ma'aikata kowa da kowa iphone ne yake rike da shi na ce to a'a bari na ɗan yi wani abu mana lokacin na shiga studio aka buga mini kiɗi kawai na na hau da na hau da waka na yi kuma Allah da ikonsa alhamdulillah wakan gaskiya mutane sun so ta insha Allah ya take <laughs> Ni ba ni da iPhone, wa zai sai mini iPhone, ai siyasa iPhone. Ai kasuwa wai iPhone, yara rama je iPhone, tsofaffi sun ce iPhone. kalubale kika fuskanta a harka ta waka? Eh to gaskiya ba na fuskanci kalubale da dama amma da yanzu gai sai in ce alhamdulillah bon kalubalen da na fuskanta shine eh gaskiya human da eh, kamar kamar yadda mutane suke tunanin mawaki yake idan ka zo ka zauna a waje ana maka wani kallo a ce wannan a ce mace gashi gashi gashi lokacin da mutum ya shiga wannan harakan da bai suna ba ana maka wani kallo na daban to kallon mutane da wannan abu shine yake ya zamo mini takura amma ya kai da lokacin ba ma ba na huta ma daga gida ba na shiga mutane ba na zuwa bukukuwa idan aka ya ce sabida ina tunanin ina shi na zauna kawai fi rana ne za a yi ta yi aga ta nan ta iso wannan mawaƙin waye waye kuma ana hirar naki a lokacin eh ana yi sosai ma ana kwa sosai ma ana yi saboda ana gaya mu ina zo na ma kunne na yana shi mm. To ban da wannan sai wanne aka fuskanta? Eh to gaskiya kalubali kalubali na biyu wanda na fuskanta shi kuma akan aiki ne. Akan aiki ne. Mm. Na zo zan yi wani bidiyo nawa so da yake na shiga harakan ban sai da harakan yake ba gashi dai na hadu da wayansu suka ce mun gashi gashi yanda ake bidiyon suka ce ga kuɗi yanda ya kamata in biya. don yin video daya na doki ba kudin kudade da yawa na basu suka ce bidiyo guda biyu za a yi gaba ɗaya na zo muka yi daya kun bai yi min yadda nake so ba yanzu har yanzu dai ana yi ba zan ga yi sunayensu ba amma su ma sun sani sun ci kuɗi na kuma kuɗi da yawa sai lokacin ba sai haka kan yake ba amma kawai ba komai rayuwa ce dama haka ne kuma ba su yi miki bidiyon ba ba su mini bidiyon ba har yanzu ana yi kuma muna mutunci da su har bisa kan yanzu muna ba amma ban taba nuna musu gashi gashi na ji ciwon abun ba eh. To alfanu ko wani irin alfanu kika samu? Eh gaskiya amfani ka alhamdulillah za a cewa alhamdulillah mu gode Allah saboda da eh, za ka yi ma kanka har ma ka ba wani alhamdulillah na samu gaskiya abubuwa da yawa a dalilin waka. Mm. Na samu abubuwa da yawa a dalilin waka. To banda guda biyun da kika rera mana na iPhone da na mata sai wacce ce kuma kika yi? Eh akwai ta agogo. Agogo me yasa aka yi agogo waka? Eh to na yi ta ne kan matasa masu zaman banza na ce su duba agogo lokaci ya yi kowa ya tashi ya ta kan shi duniyan nan kowa ta kan shi yake shi ya sa ne wannan waka ta agogo. To ba damuwa banda ita rera mana wata. Oshe. Komai ya canza mutane sun canza al'umma sun canza haka ne ba shakka. yanzu ba mai baka sai wanda ya yi ka kowa ta kan shi yake yi yanzu in kun duba mu so junanmu mu kula da junanmu tun da Allah ya yi mu sai mu so junanmu soyayen ini ini ya uwa mu so juna don Allah ya uwa wannan sakwaka ce wacce na yi bata ma fita ba insha Allah. Eh, ita kuma ya sunanta? Eh sunanta kuma ya canza. Eh menene ya canza din? Kawai yanayin yanayi kamar eh, generation ne na gani generation ba san ya zan a gaskiya kamar mm. generation ne na ga ya canza ko mutane komai da na yanzu da na da ba ɗaya bane ba komai ya canza zamantakewa ya ne wannan waka yauwa mercy shine ya canza generation ne ya canza shi ya ne wannan waka mm. akan komai ya canza eh kamar a ce zumunci ya canza, mu'amala ya canza. eh, eh komai ya canza komai ko yanzu kuɗi ne in dai baka da kuɗi baka da shi hatta da dan uwanka gudun ka yake baya son ka idan kana da shi lokacin nan zai gabe ka mm. Menene fatan ki a harka ta waka? Babban buri. Eh gaskiya babban buri na shine a ce yau na tashi na waye gari in gani na zama kamar wacce mawaƙi wacce a dalilin ta na fara waka in musan gari din nan. Mm. Gaskiya yau shine buri na kuma insha Allah ina fatan haka. Kin taɓa yin waka misali kika kwaikwayi salon misali yadda take magana ko yadda take ɗabi'unta a waka? eh to gaskiya ba na yi kuma ina na ina yi amma wakan ba ta fita ba ba ta fita ba gaskiya amma na yi guda daya ban sake ta ba ne ba da yanda salon yanda take magana eh amma da hausa ne da yake da yaren ta take ni kuma sai na yi da yare na amma eh. kusan duk kidan ɗaya ne aka buga min insha eh, Allah eh. eh ita ma ce tana nan akan ki koko ba za a fito da ita ba tukunna eh to dai za a ji ta dai <laughs> insha Allah mm. bientôt après Shin banda harshen Hausa kina waka da harshen Faransanci? Eh, bo ina waka da na taɓa waka da wa'ansu suna nan amma su gaskiya ba 'yan Nijar ba ne 'yan Cote d'Ivoire ne da suka zo su a suka yi da harshen Faransanci ne kuma ne da Hausa. Eh. Amma akwai guda ɗaya da na rubuta da harshen Faransanci ba ta ta bai ta masu bi da ban ma raina ta ba kawai rubuta ta na yi ajiye insha Allah ban raina ta ba insha Allah. Kamar ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Baraka ba ta yi nisa ba, ta sake dawowa da rahoton da ta haɗa mana a filin wasanninmu. Wannan wasu maharba kenan ke gyara bindigoginsu na farauta. a wani wasa na taya ɗan uwansu murnan naɗi. Maharba da makaɗa sun shirya tsaf inda suke rawa irin nasu na maharba. Maharba a garin Larabar Abasawa sun yi wasa na al'ada, na bultun baka, wasa na tsintsiya da na zabuwa. A don duwala ga Larabar Abasawa domin sa aka shirya wannan taro. ya ce maharba da mafarauta sun bambanta amma dukkaninsu kwari suke hari wannan a yau an yi wasa ne na maharba kuma sarkin laraba abasa dukacin laraba abasa hiya naɗa ni galadiban bakan laraba abasa To al'adance maharba shi menene akwai bambanci tsakanin maharba da mafarauta? Eh. Waɗannan wasan da aka yi a yanzu duk a mana bayani a eh, To akwai bambanci mana. Su dai maharba suna tafiya ba kare. Kuma mafarauta suna tafiya da kare. Kin ji bambancin. Amma duk tafiyar ɗaya ce. Amma tafiyar da maharbi zai yi in ya ga kare kare sai marɓace a jeji amma in ba kare wani kwaron in ya gan shi ma sai ije har kan kwaro ma kwaron bai gan shi ba amma idan da kare karen sai ya bata he kori ma kwaron da yake bi yanzu dalilin bambancin su tsakanin maharba da mafarauta amma duk tafiya ɗaya ce duk farauta ake duk tafiyar farauta ake duk gaba ɗaya ana tafiya farauta yanzu an yi wasa ne na maharba kuma an yi burtu akwai burtu da aka yi na bindiga akwai burtu da aka yi na kibiya na baka duk a nan gurin a laraba a basa kwarai kwa kwarai kwa um, za ka ga makon farauta sukan ba magani eh. sauran irin waɗannan na gargajiya su kuma kuna bada magani kwarai kwa maharba ai su suke bada magani ma na gargajiya sosai ma kwa duk maharbin da kika sani wanda ya saba shiga jeji ya harbi ya yawon harbi ai magani yana gurinsa kowanne irin magani ne inda allah ya sa ya sanyi yana bakin kokarinsa a kai eh ba irin wanda ba a yi hatta wannan maganin ma na wannan harbin ma ba rasa ake ba akwai na aljanu akwai na ciwon ciki na na sabara na me na rana na basir duk ba wanda maharba ba sa bayarwa sabi'un kadage wanda aka fi sani da baushin kadage wanda ya fito a matsayin dabba wato wasan bultun baka ya yi bayanin yadda wannan wasa yake kuma allah da ikonsa allah ya kawo mu naɗin ubangidanmu abokin tafiyarmu shine ado iyan ko a ce a duwala an masa naɗin galadimar bakan abasawa mun zo mun taya shi munna bayan mun taya shi munna allah ya ba mu nasara allah ya kawo wani ɗan uwa namu an yi bajinta na harbin zabo allah ya bashi nasara sai allah ya bai baku nasara kun zo kuntar da shi ba amma yanzu mun yi wasa na maharba mun yi wasa na bultu na bindiga an yi wasa na bultu na baka wasa da aka yi na bultu na baka allah da ikonsa abokin tafiyarmu mu mun bu nama mu biyu saboda haka naman nan da muka bi na mutum biyu ne ɗaya kibiyarsa tana da kunne biyu ɗaya kibiyarsa tana da kunne ɗaya wannan mai kunne ɗayan ya yi harbi allah bai bashi nasara ba sai mai kunne biyun nan allah ya sa ya yi harbi ya ɗau wannan ƙwaro wannan ƙwaron da ya ɗauka sai aka zo har aka aka samu sasanci da wannan mai kunne ɗayan da shi kuma wannan mai kunne biyun mai kunne ɗayan nan da ya nuna ba zai yarda ba amma sai aka kawo gaban sarauta sarauta ta tahi a guje ta zo ta shimmata ta shiga cikin wannan lamura wannan lamura da ta shiga saboda haka aka yi ruwa aka yi tsaki aka nuna shi wannan da ya yi harbin nan mai kunne biyun nan sau shi ne da nama wannan mai kunne ɗin da ya harbi yawwa shi ne wannan ɗan batar naka da aka samu da an yi kamar za ta da hayaniya ma to amma saboda komai aka yi haƙuri sai a ga haƙuri ya yi magani tunda manya suka ga shigi to kaga ba batun hayaniya kenan sai aka ɗaukan yi ɗaukan lamarin shi wannan mai baki ɗin ya haƙura to haƙurin da yi sai aka ce to an yi masa shi ma shi ma wannan kunne ɗayan da aka yi sai ya haƙura wannan haƙurin da yi sai ya masa amfani aka nuna har za a yi masa wani abu a bisa wannan harbi da yi saboda haka mu ma mune muku godiya mune muku godiya jamilu kai fara yalwa shi ma ya fito a wasan na baka yaro ne ni wanda na taso manya suke tafa da ni akan wannan harka ta bindiga kuma nake bin su sau da kafa wannan wasa na bindiga kuma harba akan samu akasi a ji ciwo eto muna ta addu'a kuma wannan wasa na bindiga da ake yi na farko akwai abin da ake kiransa barudu wasu suke kiransa toka shine ake hada shi da wasu abubuwa ake dakawa idan aka daka su ne suke ba da wannan karfin harbin da ake yi yake zuwa inda kake so to falillahi hamdihi mun bi manya sau da kafa sun nuna mana kuma abin da muke yi yana yi in allah yarda da ikonsa to kasancewar gudun tsautsayi manya suna nuna mana abin da yake faruwa a kiyaye wannan a kauce wannan to kuma insha allah muna kan hanya muna kaucewa abin da suka ce karmi ba ma yi saboda gudun tsautsayi ba ma so ya faru shi muke gudu to fa lillahi hamdu shi wa'annan abubuwan kalubale iri-iri in kana da wannan abar zaka gani kuma zaka ga nasara a cikinta kalubale na farko dai zaka ga wani yana kyara ka baya son ka da ita na biyu wani kuma wanda yake son ka da ita su ne suka fi yawa a cikin al'umma don di inda ka ɗauko wannan ka taho sai an ce ma baushe wani bai san sunanka ba sai ya ce baushe kuma kai ma sai ka ji daɗi ka yi godiya har ku gaisa ko da baka taɓa ganin sa ba to wani kuma ya taɓa ganin ka ya san ka zai kira sunan ka direct bayan ya kira sunan naka direct sai ma wani lakabi da baushen da ya gyan. to wannan abu ne wanda yake babban al'amari mun ji daɗi falilahi hamdishi kuma muna godiya akan wannan abu mu yara ne a gurin manya da suke tafa da mu kamar sarkin baka Dan mai dawa shi ma ya magantu. Salamu alaikum. Ni ne Ladi mai dawa galadiman baka na ƙaramin hukumar gera gunduwa. A matsayina na maharbi wadda na san amfanin wannan harka ta harbi ɗari bisa ɗari ina farin ciki da wannan harka ta harbi da muke yi mu a cikin harka ta mu ta harbi ina farin ciki na idadu ba mu da abokan gaba ba mu da abokan adawa eh mu mu bambancin mu mu inda muka ga maharbi abokin tafiya ne mu abokin zumunci ne saboda haka ba ma gaba da junanmu duk abin da za mu yi muna farin ciki da ku an yau muka haɗu da maharbi ko a ina yake ya zama dan uwa saboda haka mu duk a inda maharbi yake namu ne mu nasa ne baya yawa a jeji in suna tafiya ba a yi takalmi kuma kafin yake a gare ku eh akwai masu takalmi akwai marasa takalmi ai abin da wani yake da shi wani ba lalle ne a ce ina da shi ba saboda haka ko guwa ce ba dama irin wacce na sa a ce ita waccan zai sa eh, saboda haka yawwa yawwa haka ne to akwai masu tafiya da dama ba takalmi yawa mu alhamdulillah tunda mu kalubale a game da harkar harbi wadda bai san harbi ba shiga harbi ba tare da ya yi makaranta ta harbi ba eh, dalili mu muna da rekod na harbi wadda ike idan har za mu yi harbi akwai littafinmu na karantawa wadda za mu karanta shi kowa da kowa zai iya amfani da shi eh, akwai doka ta harbi eh, ka san abin da za ka harba a gabanka ka san kuma abin da za ka harba a sama yawwa ba kowanne dabba ba ne yawwa akwai harbi wanda za ka yi a sama akwai wanda za ka yi a ƙasa duk inda jama'a take ba da ma ka nuna makami ita fi wajen yawwa yawwa yawwa shine wani farauta da kuka je aka samu aka shigo kun harbi dabbai ba ku matsala eh alhamdulillah ni dai da ni ba a taɓa yi ba dalili abin da yasa nace ba a taba yi ba duk abin da za a harba in Allah ya da mu ba mu taɓa samun wanda ike ya gagare mu ba eh ana harba ko a tsuntsu ko a mai kofoto ina ba da wahala sosai ko kuma a mai jan ciki ma aka samu saɓani zai iya yin cizo a sha wahala ko a mutu to amma alhamdulillah mu an samu wannan gyaran a cikin mu ba a samu irin wannan matsalar mun tarar ma an yi kuma an samu sauki an bada magani an sha an warke yawwa maharba na gudanar da wannan wasa ne a lokacin bukukuwan al'ada ko nadi ko taron suna da na biki baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria kafin mu karkare shirin namu a gurguje ga wakiliyarmu a kaduna binta ibrahim da bakwar da ta gayyato bana a filin kwalamarmu Mai sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yi muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. yau ne muke dauke da shi da masarar assalamu alaikum wani gida yau za mu koyi yadda ake yin kwakumeti uwar gida za ki tanaji kwakwaki da sukari sai dan filebo in kina so uwar gida za ki nemi kwakwaki ki fasa ta ki tsiyaye ruwan nan ki ɗauko abin goga kuɗi wanki ki goga kwakwan na uwar gida idan mai ƙanana kike so akwai ki goga kuma mai manya manya kike so uwar gida shi ma sai ki goga kika gama goga uwar gida za ki zo ki sami sukarinki za ki zo uwar gida ki zuba sukarinki a cikin wannan kwakwa da kika gama gogawa idan kika zuba sukarinki daidai daidai kima uwar gida sai ki cakuɗa shi sosai ki cakuɗa sai ki ɗauko tukunyar ki uwar gida sai ki ɗora akan wuta in kika ɗora akan wuta uwar gida sai ki zuba wannan gogagga kwakwai da sakari da kika haɗa sai ki ci gaba da juyawa uwar gida kina juyawa sai kin yi haƙuri uwar gida dan saboda in kina suya za ki ga kaman kin ƙosa to kina yi kina juyawa kina yi kina juyawa har sai yayi golden brown ya golden brown shine ya soyi sosai uwar gida sai ki sauke sai ki bashi ya huce sannan sai a ci uwar gida. masu saurare baki daya da haka muka kawo karshen jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka an nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa zahra aminu fage da kuma dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.